To kamar dai yadda nake ƙara faɗa shi ne Dr. Bala Abdulkadir Muhammad auren Bauchi na jam'iyyar PDP shi ya kamata ku zage ku fito ranar zaɓe ku sake zaɓarsa a matsayin a matsayin gwamna zaɓaɓɓe na jihar Bauchi a karo na biyu sannan kuma da duka 'yan majalisun jiha wato na ƙananan hukumomin Bauchi gaba ɗaya. Abinda nake nuna muku jama'a wannan gwamnan namu na yanzu na Bauchi jajirtaccen mutum ne yana yin ayyuka yadda ya kamata yana yin ayyuka wato ba za ka san Dr. Bala Abdulkadir yana yin ayyuka ba sai ka je wasu jihohin za ka gane abin da ake gaya mu. Gashi kuma yayi sa'a. Kai daga jin sunansa ka san ba wasa eh Honorable Abdulrazak Nuhu Zaki. Kai daga jin an ce zaki ai ka san babu wasa a ciki. Zaki ba. To wannan shi zakin ne daga ciki. Domin shi yana shiga har cikin dawa ya je ya gana da al'umma ya ji menene matsalolinsu kuma insha Allah ana maganta musu daidai gwargwado so muna tabbatar muku da cewa idan ku sake bawa da a bukatar dama ya sake zama gwamnan jihar Bauchi a karo na biyu insha Allah sai an dinga shiga mota daga wasu garuruwan ana zuwa Bauchi domin a kalli aikace-aikacen da aka yi a jihar Bauchi kamar yadda a yanzu jihar Bauchi ta yi nisan da za a daɗe ba a cin mata ba. Kar ku yarda da masu zuwa su raba muku taliya kwaya ɗaya suke ɗaukar buhu ƙaramin buhu na shinkafa suna ba wa jama'a mutum biyar ɓaya ɗaya kowa gwangwani hudu wannan ba sun zo ba dama don su taimaki al'umma sun zo ne dama don su samu mukami su yi abin da suka ga dama su yi abubuwan da za su iya yi da shi ɗan takarar da su da su wanda suke tare da shi ɗin gaba ɗaya ba su san ma me ake nufi da siyasa ba ta kasa ka shigo ta kuma na gaya musu siyasa makaranta ce shiga ake yi kuma koyarta ake yi Dr. Bala Abdulkadir sama da shekara talatin duk wanda ya san shi siyasa yake. Saɓanin wanda za ku ɗauko yanzu ku ce gashi duk inda aka je sai an nuna masa. Hmm? Mutumin da yanzu Allah na tuba in ma gwamnan ya zama asa gafirullah ba fata muke yi ba dan satar jiki da gwamna yake yi da dare ya dan shiga ya karamar mota ya je ya duba aikace aikace in ya fita irin wannan sai dai a samu wani yaron ko wani mai shayin ya rako shi ya da shi gida da safe ka ji ana labari jiya ne na raka gwamna gida saboda gwamna ya bata bai san gari ba bai san hanya ba ba inda ya zani da karku yadda da wannan kuma kamar yadda na ji shi dan wancan bangare ya zo wancan satin ya yi shaida cewa za su raba buhunan shinkafa za su raba kayan abinci da sauransu to ai mun ga abin da kuka raba din karamin buhu ne kuke ba mutum biyar sannan kuma kuke ɗaukar taliya ba dai kuna ba mutane haba alaji ai mutanen bauchi masu ilimi ne kuma wayayyu ne ba za ku ruɗe su da wannan ba sun san daidai ta Bala Abdulkadir kauran Bauchi za su sake zawa. Eh ne. sannan kuma na ga kun sa dan takarar taku shi ma ya zo ya yi magana a bidiyo abin ma abin dariya har ya yi hirar ya gama wai maganar ma'aikata yake yi. To alhamdulillah ma'aikata ma yanzu ba su da matsala da kauran Bauchi sannan kuma uwa uba al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya. baka fito ka faɗi abu guda ɗaya da za ka yi musu ba kamar yadda daga Tabala Muhammad yake musu abubuwa ga su nan ba iyaka saboda haka da Allah ya haƙuri eh, ba mu ce kar a yi siyasa ba amma dai a je a kore ta ba mu ce kar a yi siyasa ba amma dai a ji a koye ta eh, a koyo kafin a shigo ta eh, sannan a ƙarshe ina ƙara kira gare ku al'ummar jihar Bauchi ku zagi dan tsira na asabar ku fito ku kaɗawa da tabala bilkadir ɗauran Bauchi ƙuri'a ku assalamu alaikum